Washington DC. Tuman sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari tare da ni Amina Buhari auna. Sai Yusuf Aliyu Harande. Da Mahmud Lalo. Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma goma sha shida ga watan Disamba na shekarar tara za mu ci gaba da magana ne akan maudu'in da muka ɗauko a satin da ya gabata wato auren jari. Shin, waya samari ke kallon wannan lamarin? Kanin da Allah amma bai jari yana da dadi fa kamar za a ce ya bani mata da gida da koyi da miliyan ɗan talatin yi kawai huta da haka sai ka zo kai mata girki ka dinga kai ta unguwa ai wannan noman ne jama'a za ku ci ƙarin bayani a cikin shirin namu na yau za mu koma tumbin giwa inda aka ce ko mai ka zo da shi an fika lallai kam hadiza wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya sake juyo mana ra'ayin jama'a sannan kuma mun gayyaci abokan aikinmu wato mahmud lalo da yusuf aliyu harande domin ba da gudunmawa a zauren namu har ila yau kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batu wato auren jari kenan lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar To sai ku yi ta zomo domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To jama'a da farko za mu fara da leƙa jihar Kano ta dabo. Mahmud gare Sunana Musa Audu. Wai um, kasan abin da ake kira auren jari kwa? To, ai muna da ji da mamuna so mu yi. kuka samu. A ka san auren jarin kenan? Eh, sosai makwa. Eh, menene fahimtar ka game da auren jari? To ga suna dai fahimta ta ga suna dai za a yi ma aure a yi ma gida da wasu kuɗaɗe ne za a dan tashe da tashe ka <laughs> alamari ka he kyau. Hmm. Na shi ne auren jari? Shi ne mana. ne to ka game da shi auren jari? To auren jari idan za a yi shi da gaskiya yana da kyau. har gaskiya idan za a yi shi da gaskiya yana da kyau amma idan za a yi shi ne nan an sa namiji ya dan wake kaya wake kuma shi ne mace gaskiya ba yadda ba ban gane ba shi ya kama a ce na zo na aure mace mm. yan ban gida ban mota ya bani waje aiki mm. amma ni ne zai riga dafa mai komi mm. komi ai kasar wannan ya asake layin ba jarin ba kenan? A wannan shi yasa na faɗa cewa idan za a yi shi da gaskiya aure za a yi tsakani da Allah kamar da ake yi namiji na da kuɗi aure mai can kama ba dan dama ka samu jarin ka kai auren ba kuma gashi ka samu eh haka to ya haka ne mai haufi dan kai mata girki ah ai wannan ni ma zan je nemi nawa ya ba ni zai nema kuma mu girmama juna mana kamar da zan girmama girmama ta cewa matsayin ita mai kuɗi mm. eh girmama ni a matsayin ni ne ni ne mijita ko iyayenta ko eh ta wani lokacin kuɗin ba nata ba ne na watakila iyayenta ne ko dan mukamin babanta ko babanta ko kuma kuɗin su ko ma ba komi ko ma ba komi a ce ma ko ma ba komi a ce ma ba ta da jari ba aure jari da yi da zai girmama iyayeta. wannan akwai wannan akwai wannan abu amma duk da aka ce jari ne a ishi tsakanin da Allah mu bai aure jari yana da dadi fa kama za a ce ya bani ya bani mata da gida da koyi da miliyan ɗan tara ɗan talati ai kawai a huta da haka sai ka zo kai mata girki ka dinga kai ta unguwa ai wannan noman ne ta kama <laughs> kama kuma eh, idan idan ta ɗauro idan bukata ta kai idan aka samu haka ma za su hanya sanya da za bi kai a rayuwarka ka taɓa ganin wanda ya auren jari eh ba zai iya ce miki aure jihar so amma na gani wani abokina da ya taɓa aure gaskiya abu da ya kai mai har aiki haka ba a bashi aiki a bashi gida ai gidan ma ma da generator da komai a gida eh. amma dai kamar da na ji daga baya kama ba daɗe ba shi auren mm. to na jarin ne da kenan eh na jarin ne zan iya ce yaya abin ya kasance gidan da aka bashi da waɗannan abubuwa da sauransu da ka bayyana da aiki bayan sun rabu yaya ah. lamarin ya saka ya bari mm. kwace An kwace ka? An kwace ka. Har gida? Har gida. Da ma gida bana kawai ka sa ya ɗebo ko ya fita. <laughs> Amma amma dai an bar shi da aiki ko? Aiki ma babu kawai ya bar aiki ya koma wani aiki. To yanzu auren jari za a iya cewa kwalliya ba ta yi wa kuɗin sabulu ba nan kenan? A bai ba. da shi kace kana so kai kuma a idan ce sana ce dai na samu wadda za a yi wa sakani da Allah eh. eh girmama ni a matsayin mijinta to ai kai ma ba dan tsakani da Allah kai ba za a ce tunda dan jari kai aka ce to za a yi aure jari kuma ba a yi tsakani da Allah to ai dai watakila za a iya cewa wannan eh, abin da aka hango shi ne gaba insha Allah nawa inda zai na samu zai kokarin gyara shi kuma za a fahimci juna kai yanzu za ka yi auren jari kenan dai na samu mai kyau ba ba kai eh alaikum sunana ibrahim hmm. ka san abin da ake kira auren jari eh, auren jari na sani ina ji amma taɓa yi ba eh kuma wannan kusa na bai ba gaskiya hmm. man shi auren jari yana ɗaya daga cikin rayuwa yadda ɗan adam yanayi yanayi hmm. wani zai gan shi a cikin babu ya nuna in yi wannan shine mafitarsa wani kuma zai gan shi a yanayin akwai zai haƙura da auren sa na gida ko ba wato dalilan da sa wasu suke auren jari su so kake gaya mana yawa wani bukata ce ba wai nan daga macen ba macen yake fi bukata ba abin hannun abin hannun yake ba. tabbas eh. wani kuma akwai soyayyar macen in akwai abin hannun ya haɗu zai iya yi duka ya haɗe eh to gaskiya auren jari wani gun mafita ce wani gun kuma gaskiya matsala ce to ya aka ya zama mafita kuma ya aka ya zama matsala yawwa to ta yadda ya zama matsala za ka iya auren jari ita tana ganin ai ita ta riƙe ka ta zo tana ma wasu abubuwa da bai kamata a rayuwa ba wanda zuciyarka kuma ba zai juri wannan ba haka za ka haƙura kai ta zalunta zuciyarka saboda wani abin hannunta ko ba gaskiya ba ita rayuwa a duk yadda mutum ya ga kanshi ya bar wa Allah amma auren yana da ma'ana sosai eh zai yi in baka aure ta ba za ka iya shiga wani hali ko in bata aure ka ba za ta iya shiga wani hali wani ma kai ka taimake ta ai so so ne kuma ba inda baya zuwa iya zuwa kan babba iya zuwa kan yaro iya zuwa kan tsoho iya zuwa kan tsohuwa iya zuwa kan budurwa iya zuwa kan saurayi ko ba gaskiya ba shi jini ne a jikin mai kamar yaro ake yake zama alfanu misali a baya da ka gaya mana alfanansa ka haɗu da take son ka in allah sa tana son ka ba wai kawai ta nuna sha'awa ka take ta aure ka na sha'awa ba ku rabu lokaci guda to wannan yana da alfanu ku ta hayayyafa tsakanin ku junan ku yadda sunna ce ta annabi wai kai a rayuwarka ka taba ganin auren jari eh ma'ana ka taba ganin wanda ya auren jari ina da jin labari hmm. ina jin labari amma wani yan zai auren jari ba zai fito ya ce ma lalle ni auren jari zan yi ba zai iya fitowa ya ce ma eh ina so ne aure amma kaza kaza gashi mai kuɗi ce kaza kaza to ka ko nan ka zuciya kaza ta iya baka wani abu in ka ga misali ko tsawon su girman su daban shekarunta daban shekarun sa daban ko ba gaskiya ba matsayin su daban yawwa to shine ma'ana auren jari to wanda ka fahimta cewa wannan auren jari ne aka kulla shi ya kaga akibar sa misali ya lamura suka kasance gaskiya a akwai da ake wanya lafiya kuma a akwai da ake baran-barama a cikin shi magana gaskiya kenan dan saboda in ya zama wani lokacin auren jari ne za ta iya fita ba da izinin kawa za ta je ta nemi kuɗinta baka sani ba kana can kana neman kuɗi ka gani duk da misali dai ta dora ka akan business wani lokacin za ta wasu suna dora wasu akan business don su je su nemi su ma abin da za su rufe asiri a su dangin su to kaga wannan ka fita ita ma ficewa za ta yi ka ga baka san me yake faruwa gefe ba sai ka ita kuma an ba mai tsoron Allah ba ce ita ma sai abin da ta yi ko ba gaskiya ba wannan na ai so na yake abin hannu na ya gani to amma wannan ma yana da amfani ka auri mai kuɗi din yana da amfani yana da amfani mai amfani sa yawwa an ce dan iliminta mm. dan kuɗinta mm. dan mutuncinta ko ba haka ba mm. ana iya auren mace wannan duk daidai ne amma bisa da zuciya ɗaya ba bisa da san ra'ayi na wani buƙatar wani abu misali wai kai a ra'ayin kanka na karan kanka me ra'ayinka game da auren jari e auren jari kawai fatanmu ga masu yi allah ubangiji ya ba su zaman lafiya e ma'ana misali kai kana da ra'ayin a rinka yi kai ma kuma ka samu dama watakila za ka yi ko kuma a'a dai ya abin yake e gaskiya ko ni inda na samu dama misali in na ga halin da nake ciki kuma ga kuma ita ta nuna tana sona ba nake son ta ba to bi izinin Allah ta'ala za a iya yi. maryama wai tana kiran ka kai rabu sai ka zabu mai son ka Lamishi wai tana kiran ka kai hajara sai ki zabu mai son ki alhaji raba na kiran ki To masu sauraro yanzu dai a ɗakin watsa labaran namu ga abokan aikinmu Yusuf Aliyu Harande da Mahmud Lalo. To kaji eh, Sa'adu Bode ya ce zaɓi mai son ka. kuma ya ce soyayya ko talaka na yin ta ba ba lallai sai mai arziki ba kwarai kuwa wani ce malamin su ko wani ba da ce da abanki ba a zamanin nan da muke ciki amma wani lokaci ma sai ka kalla kanka dai ka san wata dai tafi karfin ka dai ba dai ba dai size ɗin ka ba amma ni ko ban yadda da wannan ba akwai mace da tafi karfin namiji to i mana bayani ah, eh, sai ka ƙara bayani akai ni ki ce mun wai mace tafi karfin namiji ban yadda ba in dai aka ce min kila wai a ce wai a gidansu suna da kuɗi ko kokenta ya kai kaza ku ba shi dama ya je ku gani in dai namiji ne mai ba magana kyau ake yi ba to ai Yusuf ina ga kamar zan yi dan karkace daga ra'ayinka nan wani lokaci su matan idan mazan suka je suka tankare su suka wato kamar auna su suka daura su ma'auni za su iya cewa wannan ba irin kala na bane ba za ma su ba su ma damar da za su saurare su ba to kaga anan an sami wato tangarda cewa kenan mace ta karfin namiji ba wai ina cewa wai lalle cewa eh a ce mace To amma Mahmudu ban tare ka ba. <laughs> Baka tunanin kila shi ya je da tunanin kila matsayinta na goma ne ashe ita ta kai matsayi na hamsin in ya dawo ya gyara. To ita kuma bata mai bai mata ba. Eh, bai mata ba kaga an samu tangarda. bayani tambaya da hmm. so muku biyu shine me yasa in mace tana son ta yi auren jari ta fiye kwaɗayi amma in namiji ne ba haka ba ne to ba a iya cewa kwaɗayi ba ne wato anan kamar wannan misalin da kika bayar saboda idan kika duba kowa yana kallon abin da watakila zai iya amfana ne ba wai lalle a ce wai kudayi ne ya kai mutum ba baya ga shi wato dukiyar ko kuɗin ko wani abu da ake sifantawa da batun cewa auren jari ne watakila kuma akwai soyayya a zuciya ko ba hmm. ka bane wai to ni abin da yasa nake faɗin haka kun san an ce ai muna iya aure saboda dalilai kaza kaza maza ma haka to mata mu ba a tunawa in mace ta ce za ta yi auren jari ko ta aure don kuɗi don matsayi wannan a'a san duniya ne shigaranta wannan kaza wannan kaza amma in namiji ne sai ka ji an ce Allah ya halitta dama kuma za sun nan da kuke san ji an halitta da kuma aure wasu na wasu lasu ba to amma ai in kamar yadda kike magana zaki ga cewa ai dan wai an samu namiji shi ma ya je ya ce wai a wannan saboda dukiyarta ne koko dukiyar gidansu ai zaki ga cewar in dai soyayya nan wannan abu na farko da ake magana shine a ah, tushe soyayya tana nan ko ko a'a wai kawai son duniyan ne ya kai shi to amma Hadiza yi magana. <laughs> to amma kuma ba ku jin cewa da ana cewa mata ne ke kimayin asiri su auri mazajen. To yanzu mazajen ma har sun fi mata tsaban son duniya yanzu mazaje ma suna ma matan ma asiri. Ko ba ku jin wannan? ina ga wannan kaman kaucewa ce idan mutum aka ce haye zai je asiri don ya nemi wani abu na duniya kamar da na faɗa a makon da ya gabata dukiya fa za ta iya shuɗewa kyawu zai iya shuɗewa amma in ka duba kamala da cancanta da dattaku daga bangaren ita yarinyar da gidansu ina ga waɗannan waɗansu abubuwa ne da ya kamata a ce an fi mai da hankali a kansa akan wannan ba kuma lallai bane ana nufin cewa wai dan ka bi mace addini bai hana ba ka bi mace dan duke ta sosai ko don eh kana iya mamu amma kuma duk wulakancin da ya biyo baya baka da baki kenan ya danganta daga irin wato hudda tsakanin ita matar da mijin ya kamata ta dinga bashi girman shi a matsayin shi na namiji shi kuma ya dinga girmama ta ita ma a matsayin shi ta uh, matarsa idan aka samu wannan fahimta a tsakanin bangarorin biyu to zai wuya ki ji wani kamar raini ko wani biya biyu baya gaskiya kam ko daya ta har yanzu dai ai <laughs> E eh, eh, duka hakan ne amma kuma kamar in kara ma akan abin da shi Mahmud yake cewa shine a mafi akasari zaki ga idan an kulla auren da ya zama na cewar soyayya ce ko ko son duniya ne to abu da ke fara zama matsala ba komi ba ne illa rashin girmama juna a tsakani idan tana girmama shi yana girmama ta to ko da kila son duniya ne ya kai shi to daga baya kila zaki ga an zo an samu soyayya gaskiya ta tabbata wato ana iya yin auren dai amma dai sai ka ga tushen ba don soyayya ba ne. Eh amma kuma saboda girmama juna. Eh, sai juya. zama na gaskiya. Wato idan an ji dala ya nauyi kenan aljihu. <laughs> To masu mu har yanzu dai ana tare ne da sashen wasu na da Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku tofa albarkacin bakin ku akan wannan maudu'in. Amma kafin nan ku shakata da wannan wakar. ashe gaskiya tana da daɗi bayaninta na ɗan waya na leka shambanta na instagram har ma na twitter a nan na kalli dukkan hotonta na yi na'am da kyawun surarinta na yi dm na ce kin haɗe yan mata ta godiya mai requestin nan barita farin ciki ya kama zuciyata ce nake yi kamar ba ni ne ba ashe gaskiya samu kiranmu na farko Amina daga Kaduna. Wake magana? Kwanta gora dai ko? to kwanta gora. Kwanta gora wake. ba Kwanta gora. To ai garin mu ne baka sani ba. A kwanta gora. To Malam Lamin muna jin ka. Na ji maudu'in da kuke tattauna kan shi ka auren jari ko? Eh. Gaskiya auren jari musamman irin wannan lokacin da muke ciki gaskiya mutane da yawa na da bukatun shi halin rayuwa da muke ciki rayuwa da muke ciki za ka buga za ka buga ka ga abun ya rike to in ka samu wata koda ta nunka ka da shekaru ne inda akwai kaya ka gane inda akwai kaya za ka nemi cewa ku samu a dan ruha ma juna a fili ko da za ta sa ka wanki ne da sauransu wato na ga ka gamsu da wannan wakan gaskiya na da daɗi gashi nan kana bayyana mana gaskiya kuma haka ne idan suka ga cewa kai kana da dan da hali to za su yi kokarin cewa ko ta su aure ka to misali idan ka shiga aka yi wannan aure sai ka lura cewa akwai wasu bukatu da ake so ka dinga yi kaman wasu aikace aikace haka watakila saboda wannan auren eh. jarin da ka yi misali ya za ka yi eh. A daurewa zan yi ta yi wani abin da ya sa na auren fa. <laughs> O oh, kayi ne ma? Daurewa. da sanin shi ai. <laughs> Ya ce maka ya ji waƙan da muka sa gaskiya na da daɗi to ga ya gaya mana gaskiya. <laughs> Daurewa zan yi ai gaskiya ke ni kan gaskiya na ne kawai tunda da ni na samu bukatun da wanda nake so. Shi ke nan. Wani rayuwa ga wallahi kawai zan daure ne in yi kawai ne. kai. Da Mahala Abdulhamid muna godiya da wannan ra'ayin naka. Yawwa. cewa ka ji. Wannan gaskiya sai ya faɗa. <laughs> A to ina zai iya. Tsakani da Allah ya faɗa. Gari ya zafi. Mm, duk da ma dai cewa ba wai laifi ne idan mutum ya taimata shi aiki ko wani abu. Eh. A sunna ce ma. Eh, Yawwa eh kar a eh, ɗauka cewar babu kyau a ce mutum. Sai a daina ce musu mijin hajiya. <laughs> Ka san ai kamar mu da muke zaune kasashen turai mm. sai a dinga ganin kamar mu ne bayan matanmu za a ga wai saboda yadda muke taya su aikace na gida. To, mun samu wani kira. Daga ina muka samu kira? Eh, daga jihar kaduna ne hamza balarabe alhazawa pr na lardin na taskar mabugawa ya ta da zau daga nan zariyan jihar kaduna najeriya to muna jinka to alhamdulillahi, a lallai na ji kun kawo maudu'in ku girma wadda akan wato auren jali mm. to ko fanni fanni kana ina samu wannan abu zan so shi haka din ah. kuma gaskiya fa yana da daɗin Ah, din dai tabbas babban abin da ake nema a farko na tabbatar cewa soyayya. In dai da soyayya ko auren jari fa akwai daɗi gaskiya. To idan ba soyayya fa? Zai kasancewa. Na? Idan kuma ba soyayya fa? Ka in ba soyayya fa akwai matsala gaskiya. wallahi akwai matsala saboda ina ganin ba ma in kila ma in kai din kaɗan dinga samun relief ne akan wato sassauci kenan zan ce akan wato yanayin zamantakewa ne dogo gobe gaskiya fa ba fa soyayyan nan ba fa za a samu ba zai kasance gwandama gara ma ba a yi ba kawai gaskiya shi ne muku fata alkhairi hamza balaraga alhazawa pro tattar mabugawa tare da zazzawa shi lafiya to mun gode to kaleji ya yi magana mai kyau eh, ce idan ba soyayya akwai tangarɗa eh, tangarɗa kuma lallai raini zai iya shigowa ciki in aka duba wannan lamari da ya magana akai gaskiya soyayya shine tushen in dai mhm. akwai soyayya to za a samu zaman lafiya to kamar yadda nake cewa Mahmud ka san ka bar mu da muka muke zaune kasashen waje da dama zaki ga zaka ga cewa ayyukan gida ma mm. ko wanke wanke ne ko wani abu duk mukan yi yi ma yara wanka yi ma yara wanki duk mukan yi mm. kaga amma mu al'adar gida za a ga cewar ba a haka da cirewa yara to kan katse ko ga kira na shigo mana daga jamhuriyar Nijar salamu alaikum eh, Wa alaikum salam, salam alaikum. Alaikum salam, muna jin ka. Umma Mala Alina daga dogon duki a cikin jamhuriyar Nijar. To madalla muna sauraron ka me ra'ayinka akan maudu'in namu. Abinda an ra'ayin ga ga alimin shadi da kusanci. Kun san wani bi mata suna za su gani ɗan karuwan haƙo sai su ga namiji sai su tsammanin mai wani a na. kuma alhali abin da ƙarya ta zai shi hura su ita ce ga abin da gare ga abin da gare hmm. alhali ko bai da shi. Sai ta je gidan sai ta ashe ba haka nan ta ba. an so an yanzu za yin shi ka faɗa mu mace gaskiya ga abin da gare ka yan tara son ka soka in ba son ka kuma ta bari na gode mu dai amurka amma mala ana daga dogon a cikin yahorin nijar maganan da ya koma kan tarbar gaskiya ya juya teburin wannan ya wato ba mu cewa kake kenan mu mun dauko wannan Maudu idan mu caccake ku ne ga dukan alamu <laughs> ai kullum ta ke caccaka to mu samu kira daga asako wake kalayi Abdulkadir Sarkin Horami daga Sokoto. To muna makalale marhaban Malam Abdulkadir menene ra'ayinka? To ni ina ganin dai auren jari in dai akwai soyayya tsakani ai ba illa ne ba. Dama abin da ke da matsala ya zan dai babu soyayya tsakanin shi ma'auracin da wadda zai aure. To karamci fa. aure abin da ake na'am. Karamci fa idan macen ba ta karrama ka akwai soyayya amma ba karamci amma dai an yi auren jarin. to lalle akwai matsala don dama kuma idan babu girmama babu karama to nan ita kanta matsala ce amma ina ganin ai idan gwargwado akwai soyayya to mutum zai karama ka in haka ga mutum zai karama ka to dama bai son ka sai in wani abu ne yake ya boye amma dai in akwai so ta hakika ne to za ka ga ko wanda ke son ka zai karama ka zai ba kai kanka ba ko wani ka in dai ya san yana kan zai karama balle kanka don haka ne ina ganin lalle in dai akwai so na hakika ne gaskiya za a karama mutum don ina ganin cewa abin jari gaskiya ba wani laifi na da ake ganin bai kamata a yi shi ba to ga wani kira mun samu daga ina ne malam to layin nashi ya tsinci <laughs> um, yusuf amina hadiza na lura kamar dukkanin masu kallon mu a masu sauraron mu ga kira mun samu to mun samu kira alhaji musa muna jinka Yawwa malam gaskiya muna muku barka da yamma da kai da su abokan aiki. Barka da wannan lokaci. Eh, to alhamdulillah sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo a Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa. To gaskiya ni abin da kuke tattaunawa dangane da wannan ra'ayi ni ana wa ra'ayi. gaskiya ba zan yi auren jari ba <laughs> saboda akwai dalilai da yawa mm. saboda idan ka auri mace in dai ka san tana da kuɗin daga cikin kaso ɗari kusan saba'in da biyar ko tamanin ba na lafiya ce maka biyayya irin ta auren da ya kamata ba kawai abin da suke tunanin ai kwaɗayi ne ya kawo ka saboda wannan kuɗi nata ka zo ka aure ta duk sanda take maka wata rana irin za ka ce maka abubuwan da za ka yi mamakin shi da haka ni a rawar yin gaskiya a matsayin na ni zai ba zan yi wannan auren da jari ba gaskiya to Alhaji Musa Alhaji Musa Alhaji Musa Alhaji Musa kana ji na Alhaji Musa to Alhaji Musa ya tafi <laughs> ai na so in tambaye shi in ce to to koko Mahmud kana eh, magana kamar yadda na fara magana da farko kafin Alhaji Musa gare ya kira na lura ban da shi Alhaji Musa kusan zaka ga dukkanin su dai to ga kira mun samu bari mu dauki kiran ya fi muhimmanci kan abin da zamu yi magana kai wane ne kallai Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To, Mamun Lalo da Sura abokan aikin ka barkan ku da safiya. Yawa barka da wannan lokaci Malam Murtala. To, suna na Murtala ne, ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Mm. To, mai jin ka? To, madalla. To, madalla. To, ni magana na auren jadi magana ta gaskiya kamar da wancan satin ya wuce kun dan tabo. da yawa mutane akwai wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kun kawo shi wanda da yawa suna ne kuskuren fahimta su suna ganin ta mu ce ta manzo layin mutala ba shi da kyau mutala idan kana jin mu muna fatan zaka saki kira domin ka bayyana ra'ayinka to kamar yadda dai nake magana ɗazu wasu suna ta nuna cewa kamar akwai buƙatar a ce soyayya ta zo da farko ne sannan sai daga baya a ce kuma ko maganar dukiya ko wani abin duniya ya biyo baya kamar abin da na fahimta kenan daga abubuwan da mutane suke ta magana eh. ko da ke alhaji musa ce shi ah, eh. <laughs> alhaji musa ya ce ba ya iyawa to amma ni abin da na so in tambaya alhaji musa shine eh. yanzu in wata yarinya ɗan wani hamshaki a nan garin kaduna ta zo ta ce in ba alhaji musa ba sai rijiya to ya zai yi ina ma alhaji musa yana nan an samu Eh. daga ƙarshe akwai wani kira da kuke so ku yi wa jama'a matasa. To babu dai wani abu da ya wuce illa dai kawai a kowane lokaci mutum ya tsaya kan gaske shi sannan kuma a ɗauki koyarwa addini ma ita ce ya kamata ta zama kan gaba ga duk abin da mutum zai a rayuwa. To Hadiza kefa. To kowa dai ni dai abin da zan ce kawai ka bi dai kawai zuciyanka in dai akwai soyayya shine dai tushen koma menene. <laughs> to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Julie Leathers Gresham da injiniya mu Mr. Dan Crofton. Tare da abokiyar da abokan na da suka taya na gabatar da wannan shirin Mahmud Lalo Yusuf Aliyu Harande da Hadiza Kyari ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.